assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa rafi da ya tafi wadika kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ina so in gaishe da mutane ina gaishe da mutane duniya gaba ɗaya yau wannan ujiyar nake so in bayar kafin zo in ba ku hatimin da nace zan daura mai gida idan ka san karfin igiyar nan in har ka san igiyar nan amfanin shi duk inda ka gani sai ka nemi wani irin igiyar igiyar da ake ɗaure dabba wajen siyar da dabbobi akwai igiyar da ana ɗaure a jikin itace sai a ɗaure a jikin dabba idan an zo an siya dabban za a sake kawo wani dabba da wannan igiya ɗaya ne a takaice dai ka nemi tsofin igiya wanda ake ɗaure doki da shi ko kuma dabbobi tsofin igiya da na ɗaure dabbobi mai gida idan akwai sanmu ko safiya jikinka ko kuma wani abu ka saurari wannan Allah ya kawo sauki yana karyawa ne haka zalika kuma akwai dafa a ciki duk wanda ya sake shiga hannun ka masifa zai same shi ka fahimta haka zalika yana yin mallaka kuma wannan yana yin farin jini duk wanda ya kulla da kai bara mutuwa ne zai raba ka da shi bari iya cin amanar ka kana tare da oganka kana tsoro kar ya kore ka to mai gida Allah ya kawo sauki kuna tare da matanka ba ka so ku rabu Allah ya kawo sauki hajiya kina tare da mijinki ba ke son auren ki ya mutu Allah ya kawo sauki wayansu za ka ga saki ɗaya ne ya rage suna cikin fargaba amma kun ji wannan kwantar da hankali an wuce wurin ni bare yi in ba da sirri na can ba can ba ko sirri na neman suna ba na wuce wurin da nake neman suna ko kwastoma karfi na ya fi haka yau alhamdulillah wa shukura bari mu ɗauka ga wanda yake da matsala duk abin da ya yi baya yiwa ya je gun malamai ya yi aiki bai yi ba ya zo wurin ire-irenmu duk mun mishi bai yi ba saboda mu mutane ne a gane mu mutane ne Allah muke roko da sunayensa da Allah ya azarta mu da shi to idan yayi Allah muke roko idan bai yi ba ma ubangiji fa muke roko to wannan idan ka je ka samu tsoho wanda ya daɗe ana ɗaure dabba da shi ka nemo wannan igiyar nan guda ɗaya ɗaya ɗaya guda bakwai a yanda ka samu hakan za ka zo da shi gida ba ka wanke ba ka nemi babban tukunya kamar lamba shida ka juye su a ciki ka zuba ruwa har ya cika ka ɗaura kan wuta ka bari ya kwana ko da wutan ya mutu ba matsala ya kwana ko da bai dafu ba ka bari tukunya ya kwana in gari yawa za ka tace ruwan in ka tace za ka yi wanka ɗaya da shi Mu gida duk kafin jikinka ya bushe za ka ga ikon Allah saboda a bayan gidan za ka ga tsaka shakka ma babu sai dan baka yi yanda muke faɗa kwa filin Allah ne ka je ka yi wanka kana gama za ka ga tsaka sirri ya karya mai gida idan ka yi Allah ya warware ka ka samu biyan bukata kar ka bani kuɗinka kar ka yi ma eh, gaishuwa ka gode wa Allah wanda ya hada ka da ni mai gida ni da kai mu tsaya muna magana ko kuma ka zo ka gani ko kuma in je in ganka yana da wahala amma duk lokacin da Allah ya kaddara wannan abu wani abu kan zai faru mm, iya magana da zan iya gani har mun hada ido da kai ba a cikin bukatunka ba wani abu zai faru da yardan Allah mu ubangiji ne ba nawa ba haka zalika ni ban iya komai ba san komai ba Allah ne fiye da komai Allah ne ya fi kowa shi yake da hanyoyin da zai yi abin da ya ga dama bari mu zo kan kana gun aiki ba ka saba kore ka ko mace tana gida ba ta so ta fita ko namiji ya aure mace ya so matar ta fita za ka nema igiyar nan ne ko ɗaya ne haka ka tona rami ramin za ka yi shi kamar da ake tonon makabarta da ake yi makabarta haka za ka yi ƙaramin ramin fa ba dogo ba sai ka nemi kasan gidan ku ruwa ka a kasa sai ka ɗauki wannan ka ɗaura a kan gidan turu ƙasan gidan zuwa ka nemi ɓawon gyaɗa ba soyayye waɗannan gidan da an ci ɓawonsa sai ka rufe ramin da shi ba za ka sa ƙasa ba ɓawon gyaɗa za ka rufe ramin da shi gaba na gida wanda sun iya kimbiya wanda sun iya dabibu sun ji murya na wannan sun ji maganan da na faɗa su da kansu sun tabbatar wannan maganan da ke faɗa babban sihiri ne babban secret ne babban suna ne babban aiki ne wayansu kan wannan da kake gani suke dare da rana ka gansu a gidaje manya-manya ka gansu a motoci manya-manya aikin nan ba na wasa ba ne ni da nake ɗauka nake bayarwa ma ba wai ban san me nake fa alkawari ne tsakanina da Allah in har kana jin hausa mai gida <laughs> Allah ya kawo sauki ba wai faɗan kai kai ban kai ba in ka yi niyya ka yi in baka yi niyya ka bari idan kuna kana so ka mallake kuma a gin, na mace tana so ta mallake mijinta duk abin da ta ce mai karya ce kul kamar yadda igiyar na yake ɗaure dabba yana tsayiwa wuri ɗaya iyayenmu mata za ku iya yi wa mazajenku da ba su zuwa da wuri wannan wannan shine aikinsu idan kin samu za ki yanka yanka uku bakin yanka shi kashi uku ba kashi ɗaya za ki ajiye a gefe kashi ɗaya za ki ɗaure tsintsiya da shi kashi ɗayan da ya rage daidai bakin kofa za ki binne wani za su ce akwai interlock ko kuma su ce akwai siminti ba damuwa ko ta waje za a iya sawa in har mijin ya tsallake wannan ya shiga ya sake tsallake wannan ya fita shiga idan karfe tara yake zuwa gida billahi lazi zai mai da shi karfe bakwai ko abu ya yi ko bai yi ba zai dawo gida in haka zalika ya shiga gida ba shi ba fita ni na gaya sai dan garin Allah ya waye hmm. haka zalika kuma yana da kariya ga barayi da miya ba. kuma gida idan kana so ka yi farin jini ka samu farin jini da wannan babban farin jini kuma duk wanda ya kaunace ka sai dai mutuwa ya raba ka to kuma kana ofis ne kana so ka samu ɗaukaka kowa ya so ko baka aikata alheri a ringa son ka sirrin nan ne mai gida sirrin nan ne wannan ka nema wanda ya daɗe sosai da ka kona shi in ya zama toka sai ka juya cikin turare kwalban turare kwalban ya kasance dai kai goran faro dai eh, akwai wani gyaɗan da ake ce mai maro-maro idan an soya yana da wani ɓawon da ake murza ake jefar wato wanda ake jefar za zaka nemo da yawa kamar cikin hannu ɗaya ka juya a ciki ba ka juya cikin mm, goran ba <laughs> gida ga ga duniya Allah ya samu dace za ka nemi ƙasan wannan eh, kasan eh, wannan shuri ko da guntule kaɗan ne ka jefa ciki ka nema kan hawai ne a wannan bushiya kan bushiya ka daka ka daka su tare yayi laushi sai ka juya ciki ka sa turaren da ranka yake so ka dinga shafa ka ba duk wanda ya so ka ba zai iya rabuwa da kai kuma haka zalika ba mai cutan duk wanda kuka haɗu da shi zai ma adalci duk wanda ya ganka zai ji kawai ransa yana son mai gida idan za mu aiki mu aiki da gaskiya hallar wannan namijin da matanka tana yawan yawo igiyar nan ne kawai za ki nema da ka nema ba ka nema igiyar nan ba ka warware igiyar. ka nemi tsintsiya Igiyar asali na tsintsiyan ka cire wannan igiyar sai ka sa wannan ka ɗaure tsintsiyan da shi ka tona rami ka kira sunan matar ka ɗin wacce kaza wacce kaza kina fita raina baya so daga yau sai yau in ba abu mai muhimmanci ba kar ki zo konan da kofa sai ka binne da tsintsiyan Na gida idan ka binne wannan shi ke mutu ka raba ni muhammad ni na gaya kar ka zo wuri na ka ce na yi maka aiki na kai tsada amma in ka ji wannan za ka yi wa kanka mai gida wannan abun idan na ce zan bi shi zan yi bidiyoyi da yawa da shi kan yi bidiyo da yawa na ma'aikaci ya kasa kama ka saɓani wannan ne yake yi amma ban ce mai laifi ya dauka ya yi ba kamar yanzu kana cikin matsala firgici